Kalangu, studio Kalangu. studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. garin mogodigo jihar tilaberi ya fuskanci wani hari a jiya sakamakon ya nuna an kashe sojawan nijar biyar wajen maran an kashe mutum hudu cikon bayani a cikin shirin. Yau studio Kalangu ɗan takarar jam'iyyar NPR Jamhuriya Albada Abuba ta karɓa domin ya gabatar da jadawalin tsarin siyasarsa za ku ji shi a cikin shirin. A shafin rahoton musamman sai ta kaiwa al'ummar tumur agaji cikin jihar Difa kimanin magidanta dubu cikin dubu hudu da talatin da shida suka samu taimakon kayan abinci biyo bayan harin ranar sha biyu ga watan Disamba da ya shuɗe. Masararo barkamu da yau talata 22 ga watan Disamba 2020. Gungu Muhammad Dantani dauke da labarun maraicen yau. Sojojin Nijar biyar aka kashe, motocinsu uku aka toye. A wajen maharan kuma an kashe mutum hudu an kuma toye motunansu biyu sakamakon harin da aka kai ranar litinin 21 ga watan Desamba kenan a garin Mogodigo cikin karamar hukumar Tondikiwindi jihar Talabiri. An tura jami'an tsaro da dama a cikin garin a cewar magajin garin Tondikiwindi Almu Hassan ga bayanin da ya ma Muktar Hamadu ta wayar tarho. yo bayan ka kasayya da 'yan gari suka yi tsakanin su da 'yan ta'adda. A baya-bayan nan garin Magudugo yana fuskantar barazanar 'yan ta'adda, inda 'yan ta'addan da yake ba sa iya shiga babban garin. Sai suka tarar da mutanen Magudugo a cikin gonakinsu, suka yi kone-kone har da rumbunan abinci suka kone. An tura dakarun tsaro inda suka banzama a cikin yankin don tabbatar da tsaro. Sai dai a jiya ana magana wasu bisa motuna sun kai 20 sun fara garin garin Magodigo da an ma samu kashe-kashe tsakanin dakarun tsaro da kuma 'yan ta'addan inda dakarun mu biyar ne suka rasa rayukansu su kuma a nasu bangare 'yan ta'adda hudu da motuna da aka kona 'yan ta'addan bayan sun kashe sojoji biyar sun kuma kona motoci uku. Dangance da zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021, Studio Kalanguna baiwa 'yan takarar kujerar shugabancin ƙasa magana domin su gabatar da jadawalin tsarin siyasar su yau. Albade Abuba ɗan takarar jam'iyyar MPR jamhuriya muka gayyata ga zubin firasa da Rukaya Draman. Malam Albade Abuba don mi kuka shiga takara. Muna da shiri da zamu wa al'ummar Nijar kamar kowace jam'iyyar ta san girman kanta saboda mu yi musu ta yi na tsarin ci gaban al'umma da zai kasancewa wata mafita dangane da jagorancin kasar mu. Wa'anne ne mahimman shika-shikan jadawalin tsarin siyasar ku? Nous espérons que nous ne pouvons rien bâtir si nous n'avons pas la garantie. Muna tsammanin ba za mu iya gina komi ba idan ba mu da tabbataccen tsaro mai dorewa. Abu na biyu mafi muhimmanci shine samun wadata a fannin cimaka. Bai kamata ba bayan shekaru da dama da samun incin kai kuma da albarkatu masu yawan gaske da kasar mu take da su a ci gaba da kasancewa cikin dogaro da masu ba da taimako. Za a kirkira majalisar dattijai idan wannan majalisar ta samu kafuwa za mu rushe majalisar kula da tattalin arziki da kuma al'umma wato sezok. Za mu ba da da shawarar kafa babbar majalisar musulunci domin ƙasar Nijar ta ginu ne kan al'adu masu alaka da addinin Islama. A fannin kiwon lafiya za mu ƙarfafa hanyoyi domin inganta kula da lafiyar al'umma. Asibitocin jihohi za mu mayar da su mayan asibitoci masu ingantattar kulawa da kuma dukkan abubuwan da suka wajaba. Wani abin da muke da niyyar yi shine samarwa matasa ayyukan yi da baiwa mata damar cin gashin kansu. Muna da matasa da alƙalumma suka nuna cewa sun kai kashi 65 zuwa 70 cikin 100 na al'ummar ƙasa waɗannan matasa ya kamata a samar musu da kyakkyawan fata a rayukansu ya dace a tallafa wa kowane mutum kowane bangaren al'umma a cikin abin da yake iya yi waɗanda ke kera abubuwa a taimaka musu a wannan fanni masu sarrafawa su ma haka a kuma samar musu da hanyoyin sayar da kayayyakin su domin su kara da abokan sana'arsu na cikin gida da kuma na kasashen waje. Au plan national et international. Kaka za ku zartar da wannan tsarin. Da farko kuzarin samar da shiri da kuma iya aiwatar da shi. Niyya muna da ita. Ba shakka muna da buƙatar taimako na fasahohin zamani daga abokan arzikinmu, amma muna da ƙarfin samar da wasu kayan aikin mu da kanmu. Idan kuma ba su isa ba, za mu nemi jiko a waje. Tomi ya bambanta ku da sauran 'yan takara. A ban sani ba, ban azawa sauran 'yan takara wannan ayar tambaya ba. Abinda na sani dai ni ni ne. Wani sako gare ku zuwa ga al'ummar Nijar. A dangane da tashin jijiyoyi da muke shi daga ko ina kafin zaɓe, muna kira ga 'yan Nijar da su kwantar da hankulansu, su natsu, su ragawa juna domin a samu damar shirya zaɓuɓɓuka masu haske cikin kwanciyar hankali da adalci da kuma yarda. arewacin ƙasa. Kwamitin dattawa na ƙungiyar ƙasa ga batun kare 'yancin ɗan Adam CNDH ta girka wani kwamiti wanda ya kai rangadi a can birnin agades ranar asabar da ta shuɗe shugaban kungiyar cndh khalid idkiri shine ya jagoranci wannan tawagar komi ke manufar wannan rangadi ga bayanin da sheikh ben salah ya yi wa wakilinmu musa maman Tare da zaɓuɓɓukan da ke karatowa an sake sabunta kwamitin sana a cikin gurin da ayyukan da wannan kwamitin ya mayar da hankali a kansa tare da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa CNDH. Mun shirya tafiya da shugaban hukumar CNDH wanda shine shugaban kwamitin dattawa a wannan tafiya wanda za mu yi rangadi a Agades. Bayan haka kuma za mu ziyarci duka sassa na ƙasar nan a cikin zumar ganawa da masu ruwa da tsaki a bisa zaɓuɓɓuka don mu wayar da kawunan su mu canza yawo da kuma duba hanyoyi waɗanda da yarda Allah za a bi don yin zaɓe a cikin kwanciyar hankali da adalci ga ƙasar Nijar da yarda Allah. A yayin farfagandin yakin zaɓe a ƙasar Nijar bisa shafuffukan sada zumunta na yanar gizo kucece-kucecen ra'ayi sun kauɗa sai sai wani tsokana da ake ta yi ga rayuwar wasu masu ruwa tsaki ga al'amarin wannan halin ya danganta ne da halayen da wasu jagororin siyasa ke yi a cewar mosi mun kaila shugaban kungiyar matasa masu nazarin siyasa da diplomasiya ga fasarar bayanin nasa. A yau akwai abubuwa da dama da ake yi da ba su dace ba. Waɗannan abubuwan suna daga cikin halayyar jagorori na siyasa, wanda 'yan siyasa da suna baje kolin nazarinsu ne da tunaninsu. Amma yanzu abin ya sha bamban, wanda ana shiga cikin rayuwar mutum. Wannan ba bisa kafafen sadarwa na zamani ba kaɗai, har bisa fagen siyasa. Ana ganin jama'a sun yi wa siyasa mummunan fahimta. Muhawarar siyasa tun farko ana ana daidaita ta ne sai dai ladabtarwa idan mutum ya taka doka sai dai da zara ana yin 'yan zage-zage ba a ma maganar haɗin kai saboda kuna gani ana farfaganda ne na musgunawa a bisa fagen siyasa bari mu karkata akala yankin da magaram rukunin kunshoyi domin nazartar kasahin kuɗi rotab da turno La Page Niger TLP na sa kira ga al'ummar Zandar da su fito da fifi ranar Lahadi mai zuwa domin zartar da zaɓe nagari gari. Wannan ƙungiyoyin biyu na farar hula a jiya ne suka wallafa sanarwar haɗin gwiwa mai suna sanarwar zandar ali idrisa jagoran rotap ɗauke da cikon bayani an hana mu saka ido a zaɓuka na ƙananan hukumomi sai dai a wannan karo mun samu damar za mu saka ido bisa zaɓuka na 'yan majalisu da na shugabancin ƙasa a matsayinmu na fararen hula za mu yi ruwa da tsaki na tabbatar da cewa ba a wayewa waɗansu gungun jama'a ba suka yi yadda suke so za mu saka ido sosai don ganin sakamakon da ya fito daga cikin akwatin zaɓe shine sakamakon da aka bayyana. Ƙetaren ƙasa ana sauran 'yan kwanaki a zartar da zaɓuɓɓukan gama gari a ranar 27 ga watan Disamba a jamhuriyar Afirka ta tsakiya Centrafrique, fargaba ce ke cikin al'umma yanayin tsaro ya salwanta inda yake hana zartar da yakin zaɓe a faɗin ƙasar haka baban editan radio indeke luka da ke birnin bangi ya shaidawa studio kalangu yau da safe ga fasar bayanin brice landry indangi wanda yama nafisa adamu sirpo ta wayar talho Yanzu haka al'ummar jamhuriyar tsakiyar Afirka na cikin damuwa a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da zaɓe. Yanayin tsaro na ƙara taɓarɓarewa. Akwai wata haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan tawaye da suka taso daga yankuna da dama na ƙasa sun datse manyan tituna da ke zuwa babban birnin ƙasa. Daga nasu ɓangare sojojin gwamnati na ƙoƙarin hana waɗannan 'yan tawaye shiga babban birnin. Yaƙin neman zaɓe a Bangi kaɗai ne yake gudana. A sa'o'i arba'in da takwas da suka wuce wani kawancen 'yan adawa mai 'yan takara guda biyar a zaɓen shugabancin ƙasa sun ɗauki matakin janyewa daga yakin neman zaɓe a yayin da suke ganin a wannan yanayi da ake ciki ba za a iya gudanar da zaben ba ba su da damar zuwa cikin jihohin ƙasa domin yin farfagandi kenan a nasu ra'ayi bayyana su je zaɓe a ranar 27 ga watan Desambra sai dai a nasu bangare 'yan takara na ƙawancen jam'iyyu masu mulki na ci gaba da gudanar da farfagandi domin tunzura 'yan Central Africa su je su kada kuri'unsu a ran 27 ga watan Desambra. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu a jiya ya kawo takaitaccen kwaskwarima a gwamnati, inda Barmo Rabiu aka naɗa shi ministan matasa da wasannin motsa jiki kambacin Adamu Usman da aka nada ranar bakwai ga watan Desamba da ya wuce kamar yadda sanarwar harabar babban sakatarin gwamnati ta ranar 21 ga watan Desamba 2020 ta zayyana da majalar Lusayel ta wallafa yau da safe. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. Magidanta dubu hudu da talatin da shida suka fuskanci bala'in harin da aka kaiwa garin Tumur jihar Difa a ranar sha biyu ga watan Disamba da ta shuɗe. Adama Dawaki ta tuntuɓi shugaban kuraru na Tumur Saidu Mani Orte ta wayar talfo ga zubin fira tasu. Ajimilce magidanta dubu hudu da talatin da shida muka kididdige da suka fuskanci bala'in gobarar yanzu akwai sai sayar da zai dau ɗawainiyar su ta ba su abinci tun a jiya, mun bai baiwa magidanta dubu su buhun shinkafa mai kilo 25 buhu ɗaya na wake mai kilo 25 litir goma na man da huwa. buhun masara mai kilo 50 da gishiri kilo guda wannan shine abinci lokacin da sai sayar ke baiwa kowane magidanci. Menene gwamnati ya yi domin ya taimaka musu? Wani taimako sauran ƙungiyoyin sun ka musu? Tun da farko gwamnati ya taimaka wa magidanta ɗari biyu. ANDH ta zo Aktal da DRT da suka kiraye ni domin kwakwance al'amarin to amman ba mu san ko menene ba. Yaya suke yin rayuwarsu? Gaskiya mutane na cikin mawuyacin hali dangance da fargabar da ke akwai kuma ga yara zaune cikin ɗari hilin Allah ga sabaro har ma an soma samun cutar tarin gaba su ma MSF suna nan suna zagayen ba da magani. Likitoci masu kai da kawo cututtuka ne suke magancewa. Masassarar cizon sabro suna kai da kawo kowace sahiya su yi aiki kuma su koma. Akwai yara bar da ta aiko magunguna jami'an kiwon lahiya goma 'yan asalin 'yan garin tumur ne suke aikin akwai wahala babu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya don kulawa da ɗawainiyar gaskiya. Me kuke jira da gwamnati da sauran ƙungiyoyin? Abun farko da muke jira daidaiton samun ruwan sha da lafiyar jama'a. Can da cibiyar ruwa goma sha hudu gare mu an ka cancana su na masu zaman kansu ne wasu sun samu sun gyara an samu uku da aka gyara ganin tururuwar abun na da wahala. A yanzu yaya garin Tumur yake bayan harin da an kai? Mutane sun yi gushi sun ƙetare ruwan tafkin sun samu matsugunni gabar tafkin sun bar garin saboda ba su da wurin zama ga hinin Allah suke wasu sun samu 'yan tabarmi da danginsu suka ba su wasu kuma sun samu tsugunna tare da magidantan da suka karɓe su yanzu sun soma komowa kaɗan-kaɗan bayan girkin jami'an tsaro a garin. Man sauraro kuna iya sake sauraron labarun da ma wasu sauran shirye-shiryen studio Kalangu ku buga lamba uku biyu biyar layin Airtel kyauta.